Taron na taliyar Afirka da aka fara yau a birnin Kigalin kasar Rwanda, batutuwan zaɓa kwamitocin na AU da fasfan AU na bai ɗaya su suka fi jan hankali. Ministan harkokin wajen Najeriya, Mr. Jeffrey Onyema, ya ce Najeriya ta so yin takarar shugabancin kwamitin tsaro na taliyar African, amma tun da kasar da ke rike da mukamin a halin yanzu wato Algeria ta nuna muradin yin tazarce, to Najeriya ta janye. Onyema ya ce amma da za a ɗage taron zuwa na lokaci, kila Najeriya ta yi takarar. Kwararre kan hulɗar diflomasiyya kuma tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan, ambasada Suleiman Dahiru ya ce wannan shiririta ne. Ni abun gaskiya ɗore mun kai in har Najeriya ba ta so ta tsaye da ɗan takara don Algeria suna so su ci gaba da rike wannan kujeran. Ko da an yi wannan taron hoda ba an ɗaga zuwa wani lokaci bai kamata cewa Najeriya za ta tsaye da mutum ba. In dai Najeriya ta yi tunanin cewa za ta tsaye da mutum, a tsaye da mutumi su je su yi karo a wajen taron wanda Allah ya bashi Allah ya bashi. Samar da faswa na bai ɗaya shi ma na jin tsoro da fargaban yaɗuwar makamai tsakanin 'yan ta'adda kamar yadda tsohon hafsa a rundunar sojan Najeriya Aliko shid Harun ke cewa. Akwai Matsaloli da za iya samu a wannan abubuwan da su wannan African Union suke so su tattauna a kai. Yanzu haka a Najeriya ana da Foros Borders su kai wajen dubu biyu ɗari hudu da arba'in da bakwai kan wanda ba a manin su. Kuma yanzu ka duba sojojin Najeriya da over straight ba ko ina ne za su iya rika zuwa zai ce za su kafa sansani ko kuma su rika patrol a wurin ba. In ba lokacin da su 'yan Boko Haram suke so su kwaci Boso. Ai suna da wani abun da suke so su yi ne. Saboda zuwa daga Boso za ka isa agadar kuma za ka iya zuwa har ka je Libya. One of the major kam da ISIS suke da shi a Afirka shine Libya. Tun lokacin ma da akwai restriction ba hana wannan abun ba balle yanzu a ce an ba da free movement gaskiya akwai matsala. Ambassador Suleiman Dahiru shi ma na da wannan ra'ayi. me amfanin wannan passport mu muna da ecowas a nan na west africa wanda an kirkiro ta tun shekara arba'in da ɗaya kenan amma yanzu kana da ECOWAS passport in ka je wani wasu wurare sai gani ana maka wasu wulakanci da bai kamata ba wannan ma a West Africa ana maka wulakanci bele a ce ka tashi ka je Afirka ta kudu ko afirka ta gabas ko maghrib wajen kasashen larabawa wanda su ma kansu duk na basu ɗauki kansu su ma afirka ba ne. hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria sai fufu ya banye ya dawo himma bisa ƙurra zumunci da karama ku gujewa raya da kusuma ba sa haɗa kayan al'umma haɗa kai a afirka muke nema